gaba da wasan English Football League da ake masa taken Carling Cup da shekara 2016 zuwa 2017 a can Ingila yau za a fafata wasanni har guda takwas inda kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth za su kara za su karbi bakuncin Crystal. duk kuwa Crystal za su kara ne da kungiyar kwallon kafa ta Reading yayin da Derby point za su fafata da Liverpool. Ita kuwa Everton za su kara ne da kungiyar kwallon kafa na City. Leeds United kuwa za ta buga ne da Blackhorn yayin da Leicester City za su ketare tsakanin su da ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Newcastle United kuma za su karbi wasinkin Wolverhampton ne yayin da Nottingham za su kara da ƙungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Za a buga wasan ne a misalin karshe takwas saura a agogon Najeriya da Niger da kuma Kamaru. Haka ma abin zai kasance a can kasar Spain amma bangaren La Liga na mako na biyar mai taken wasan tsakiyar mako inda za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta malaga da eba sabila kuwa za su karbi zaɓin real batis idan muka koma kasar ingila kuwa dan wasan manchester united john mata ya yi kira ga 'yan wasan na manchester united da su dage su dage su dage dantse wajen ganin sun samu nasara a wasanninsu na gaba mata ya yi wannan ya nuna rashin jin daɗinsa ne ganin yadda kungiyarsa ta samu rashin samun nasara har a wasanni uku a jere inda a satin da ta wuce wancan Manchester City ta lallasa Manchester United da ci biyu da daya kuma a gidan Manchester a Premier League. Ita kuwa Feyenoord na kasar Netherlands ta lallasa Manchester ne a gasar European na shekara da. sha shida zuwa dubu biyu da sha bakwai har kwallo ɗaya mai ban kaushi yayin da satin da ta wuce mako na biyar watford ta lallasa manchester har kwallo uku da ɗaya a gasar premier matan ya ce rabon Jose rumo ya rasa nasara a jiyar har guda uku tun shekara dubu biyu da ɗaya zuwa dubu biyu da bakwai lokacin yana UDL da ke ƙasar Portugal. Manchester United dai gobe za ta kara da ga a gasar English Football League na shekara 2016 zuwa 2017 da kungiyar kwallon kafa Northampton Town da sai kuma za su kara a mako na shida na Premier League tsakanin da Leicester City. Dan wasan ɗan ƙasar Spain Jamata ya ce samun nasarar kungiyar a wasanni biyu shine zai ƙara farfaso da martabar kungiyar a idan magoya bayan bayanta a duniya. Huta lafiya.